Muhammad Awal Albanin Zaria muna roƙon Allah Allah ya nasara haka yau muna yinin yinin asabar a nan masu salatiya yinin asabar kwanan wata na arabiya takwas ga watar biyu awal ita annabi sallallahu alaihi wasallam daga masa zuwa madina alif da albaniya da talatin da bakwai na boko sha na sha tara ko takwas sha tara ga watan disamba shekara ta dubu biyu da goma sha biyar miladiya ina jin a wannan lissafi na tsarin musuwali ne ila rabbil alamin mun karatu ka ashirin da shida ko yau shi ne karatu na ashirin da bakwai za mu sha tashi shafi na ɗari da saba'in da ɗari da saba'in da takwas karatu na ashirin da bakwai shafi na ɗari da saba'in da takwas wala ita fadlul ihsani ila al-banati wal akhawat الشيخ وكيل عبد السلام بالي فللم صوتتا وتاتا كماتا والأخوات تنقوا كماتا قال ya ambato ‘ya'yanka eh, mata da ‘yan uwanka mata a ambatu ba wai yana nuna ban da ‘ya'yanka maza da ‘yan uwanka maza a taimakon ba amma abin da ya sa ya ambato ‘ya'yanka mata da ‘yan uwanka mata domin su suka fi cancantar taimakawa da sai ‘ya'yanka maza akwai lebur da sun kai su za su ga kansu su da kansu za su yi su iyayensu haka ɗan uwanka suna iya kaiwa wani shekaru su koyi sana'a wani yana iya kafinta yana iya wanda yana iya kaza kaza sai aka ambaci matan su a taimaka musu ba wai kuma bi khasbin nazar kan taimakawa ɗan uwa maza da ƴaƴa maza ba a'a sai dai su ne zai tsaga malam yake a hadisin farko ko babin farko tarbiyatul banati ka tarbiyyantar da ƴaƴanka mata sababun min asbabi dukhulil janna sababi ne daga sababin shiga aljanna ƴaƴanka mata ka ba su tarbiyya sababi ne daga samun shiga aljanna malam yake mana روى مسلم عن انس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عال جاريته من قال عال انا نووية اي قام بالمؤنة والتربية ونحوه وانت عال شنو يقول ta abinci da tufafi da sauransu sannan kuma ya ba ta tarbiyya ina kulawa ya da shar'iyya ya kula ta ya ba ta abinci ya ba ta tsafi da sauransu kula ta na biyu ya ba ta tarbiyya ko an fusakum wa alaikum naran wa qudu an nasu wa hijara alaiha mala'ikatu غلاب شداد لا Allah الله ما امرهم ويفعلون da يؤمرون tsare kanku da nan daga wutan da makamashin da mutane da zuwa a kan da akwai malaiku masu ƙarfi masu tsanani ba za saba Allah da abin da umarce su suna aikata abin da umarce su sura ta 66 aya ta 6 to wani hadisin annabi yake wanda ya kula da ƴaƴa mata biyu guda da cikin su tufar su lafiyarsu sannan kuma da girka musu tafiya ta gari hatta ta ba har suka balaga da ka wani nuna mun tarbiyya kenan tun kafin balaga ake ba wasu yaro ya balaga za a fara ba shi tarbiyya annabi ya ce ja a yau malkiya irin wannan uban zai zo a ranar kiyama in uwa ce ma ta tarbiyyar da su za ta zo ranar kiyama duk wanda ya tarbiyyantar da ƴaƴa mata biyu ya aurar da su zai zo ranar kiyama wa huwa ana li wa huwa da shi annabi na aljanna wa dhamma asabi'ahu sai annabi ya hada ya san sauran wannan hadisin Imam Musa ya ka sahihu Muslim hadisi na dubu ɗaya na dubu biyu da ɗari shida da talatin. Wannan hadisi ya bayani akan tarbiyya. Tarbiyyar mata don mai manzo Allah ce wanda ya karbi yan da ƴaƴa mata biyu sun zame masa rada da shiga eh, ranar kiyama da aljanna don me bai ce maza ba sai ƴaƴa maza ko tirela guda ba amma sai kefance da ƴaƴa mata biyu don me na farko tarbiyyar ya mace ya fi namiji muhimmanci don za ka yi ga namiji mai tarbiyya sai auri mace mara tarbiyya karkatar da shi da raba shi da dangin raba shi da iyayen shi ya sa mamu za ala cewa mara in na kashatu aqlin wa dinin azhabu bin lutfi azhabu bi aqlin bi lutfi dukkan au kama ba dan taba ganin bai ta kasa amma tana da tafiyar da hankalin mutum ne tunani ya sa in ba ka ba wa ɗarka tarbiyya ba za ta iya taraba mijinta da uwar mijin mijinta da uban mijin shi sun haka ba tarbiyyar su bai iyayensa da suka wahala a kan shi rana ɗaya sai ta zo ta kwace shi sai sa ga ba su tafiya gidan na biyu ba wa ɗaya mata tarbiyya yana da muhimmanci da tsoki amma nan gaba za ta haifa da tarbiyyarta in ba ta samu tarbiyya mai kyau ba to sai ya zanto za ta kawo damuwa mummunan tarbiyya wa ɗaya shi sa musulunci ya faɗai ta a ba wa ɗaya mata tarbiyya tarbiyyar mata ya ci tarbiyyar maza domin kai wasa akan yarka yanzu za ka shigo to mutum ne zai iya ganin ƴarsa da abu muhimmi bai sanya ta mallaka zai ganta da katon waya bai sanya ta mallaka zai ganta da leshin ne a da bai sanya ta mallaka zai iya barin ta ta lokacin da ta ga dama ta shigo gida lokacin da ta ga dama Wani islami kali islami kadi ko da ya za ta yi an so kanka da ita kai uwa uba kuma bulaguro manzo Allah ce ba a yarda mace ta yi bulaguro ba sai da muharram ko da aika haji in ka je ka aje ta a tasha kai ka biya ka san me yawa kana mota an je an tsaya kuma an je an tsaya kuma a wani wuri ka san me yake wakana hajjar garin da take gani ita ba kuwa ce kasa da yake waka tafiyar ma da yana da wuya yanzu za su je ga mutum da shi yasa annabi ya ware ya ce wanda ya tafiyar ta ta ta ta ta ya ba su tafiya suka taso a addini ba su taɓa fasikanci ba ya kula da su wannan ya tabbaci yana da او لوغ سبا و نبي ايشيا وبايرا سو الجنة ابايرا سو يارني دولو ده قالي ذكر ذكر اذا اما با الجنة حضر اكو حاجة صعبة كده اذا دولو قالي قالي ذكر ذكر هو ده ذا شو صبر نرى ايوه واسنا لله الى الدنيا يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا wa hum anil akhirati da ya mace ta bai wa shekara 20 baya tana cikin falli na kuruciya falli na balaga an je an kunce ta cikin balagagun mazaje wayanda ba a yi musu takunkumi ba ita ma ba ba ka ɗauki kura in mai ka samu suke cikin tsananin yunwa zai ba musu irin wannan kuran kuma zannin zai zata الإحسان إلى البنات سبب من أسباب النجاة من النار kyautata wa ‘ya'yanka mata, sababi ne daga sabubban tsira da wuta. To mun ji hadisi ne ya gabata tarbiyyantar da su yana shiga mu ke aljanna. gashi nan kuma yana tsayar sata yana tsayar sata mutum da shi ana wani da abu salam ba da ita mafi sahi haini aisha da radiyallahu an hafa da wasan tsari da muslim an samu hadisi daga aisha allah tara mata ya sata ce dakalar imra atun ma'a abana tamila wasan da ta shigo tare da ƴaƴan jama'a biyu falam ta jirgin bishe a tazo mara رسامو کوم اورینا باندې عائشہ غیر صبرت ام ابو سشل دبیرو دیما فاتح تازو برا نسکی جاچی کارے لکا ہے سباتا ہوا ہے تازو مدع السلام علیکم وعلیکم سی ورحلہ یا کیما سرحلت گالینا دیا یعنی با مدع بیچی کسی مخامنہ ba wai a allazi wahidu a a roƙo ne cikin mutunci Aisha ta ce ban da komai sai dabino guda ɗaya wannan don a nuna maka irin gidan annabi sallallahu alaihi wasallam ba kai zuwa sai na ɗauka da ba ta biya hazare wannan don a karanta da kai Aisha ummul mu'minina a karamar mace mace tana cikin wanda suka ci lambar yabon wa yu'tiruna ala anfusihim walau da bikum khasasa ta fi diga bukata ne bukata ko da su suna daga dabino nan kwaya ne ta dauka da kansu kaga wannan mutum ne tsiri amma a wajen yan shi'a dinannu a mutum ne yi. amma mutum ne yi. duk wanda ya rusa kirkin to ga ya shiga wani gurbin da zai zagi annabi ta matar annabi الخبيثات هم للخبيثين in ya kai ga haka kuma sai ya bar musulunci a ɗari Aisha ta tafi a zai kuwa iya sai na bata da dinu ba ka samar ha bai na bada ina da yunwa ba amma ba ka samar ha ta raba wannan dabina bai na bada ta yi ha tsakanin ƴaƴanta mata guda bai na bada ta yi ha tsakanin ƴaƴanta mata guda wannan wani ne ke bayan ya akwai ɗalibi ɗaya da ban ba eh na ibrahim eh ta sami magana Ha, ita taraba ‘ya'yanta nan guda biyu, da a ba wannan rashin ta ba wannan rashin. walam ta akwai min ha ba ta komai daga dabino ta ba ya'yan kuma kama sana ta miƙe ka kharaja tanja fa dakhala an alaihi wa sallam Aisha ta ce sai annabi ya shigo gare mu wa akhbartuhu sai na ba labarin kai ya rasulullahi yau na gama abin mamaki wata mata ta zo ta ba sadakan dabino ta raba 'ya'yan da mutane a wata ruwaya kuma na uku ne aisha ta ba su sai matar ta ɗauki ɗaya ta baiwa ɗanta ɗaya ta ɗauki ɗaya ta ba wa ɗanta ɗaya sai ɗaya ya rage ta ta kai ɗayan baki sai kowace yanzu su tana min damuwa a bar ma ta ba ta su wani da za ta kai ta fata ta fata ce ta ƙara su rage rage ta zauna sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ana sai abu aleba duniya wanda aka jarrabe shi in hadhihi albanat ga haihuwar ƴaƴa mata bi shay'in da wani abu kunna lahu sitra min an sun kasance tsirani kariya ne daga shiga wuta a wata ruwaya za ka shi da dabino sai ya kara sai a annabi nuna karar da dabino ya yayi ya roƙa masu matar to ala ai hal in kuntu bi karshen hadin nan da manin to ya ka jarrabe shi da haihuwar damar haihuwar wace jarabawa ce don jarabawa ne farko ba so ka ke ba a haifa maka ya mace aka haifa da ka danta da zuciya ta ji kuma tana tasowa kuma ka sa buri a jikinta in talaka ya zo ma ka tsare shi ka mai da hannun daji ka ga shi jarba da ka tsare da za ka yi ka azaba a gani kana da masai mai tsara sai mai tsara ga tsaron tana haske tana shaiki kwakwalwar ta na ja abin da aure ya fito ka jarabawa ne ta je makaranta ne ko ta yi aure kaga ka fara samun jalil jalil shi ya tsaye da to shi da duk wanda Allah ya bashi jarabawa haihuwar ya mace ta ana haihuwar jarabawa sai ta kai aure mai yi waka wanda take so ta hada kuma yana da addini a ɗauko wanda baya so kada ba shi da basa so ko ba shi da addini don shi dangi ne ya ba shi jarabawa ya fara yi shi wanda Allah ya jarabace shi da ba su haihuwar ya'ya mata ya daure ya ba su tarbiyya ya cire kitse akan wuta ya aurar da su lafiya lafiya ina da kusa da nan shi cau ne daga shiga wuta ba abin da zai sa shi ta a ranar kiyama wannan hadisi ya karantar da mu la yu'minu ahadukum hatta ya li akhihi ma yuhibbu li nafsihi sai ba ni ɗayan ku ba a cika sai ya don wasu abin da ke so ka wannan ake nuna cewa ko a gida din abincin da zai ishe ku ba ko iyaye biyu ku ba wa ɗayan ku su ko kwana da yunwa da kuma manta ne ko ga wannan matar ta dauki nata ta dauki da dinan nan ta bayo ya da ta zauna kai kaga wannan asalin uwaye na asali ke suna da tausayi to bayan su kaga eh, rayuwa ya zama yadda yake wani lokaci ma uwar za ta ci abun yaro yana kuka a bashi har a cikin ba za ta ci ko ba ka ba kaga ta da kaga yadda ake to kaga irin haka ku yaro ya tashi da tausayin kayansa amma iya zanto tun a farko kin nuna masa rashin kinta kin nuna masa rashin kauna haɗa su da tumamin ki sha shayi da madara da ban bita ku kuka kina kallon ko ɗan kurfi ba za ki ba sai sun ji masa su gara ki to sama kina yi da rawa muslim an aisha hadisi da su bukhari da muslim رواه مسلم عن عائشة أنها قالت عائشة تسلم جاءتني مسكينة فكاتنا كان أخو كابتبين أخو wata miskiniya ta zo min an amilu ibna sayni laha tana dauke da 'ya'yanta mata biyu fa as'amtu ba fa ba fala ta na ce da ita ta ne qabal kullu wahidatin minhuma tamratan ta bai wa kowace ce cikin ayan da mata biyu da dino ɗaya, da ta bayar ita kuma wa rafa'at ta dau ta daga ila bi an zuwa ga bakin ta da dayan ta biyu ita kula a don ta ci fasdat amadha sai suka nemi A hausa yawa a jira ga ne Eh. Ah. Asad Ahmad Haji da Taha sai ‘ya'yan da biyu suka nemi mamar su ce, an saba su da dai kuma suna neman na hannun ta. Ba shakka cin jama'a sai ta tsaga da biyu na allabi kanar turi da an ta wacce take so. Bai na kuma ta tsaga wa yaran su. Ba a jaba ne sha'anu a aishin ta ce sha'anin matar da ya ban mamaki ba sana'a na ambaci abinda matan nan ta yi ya lafiya, sallallahu alaihi wa sallam da manzon Allah fa qala sai annabi ya ce inna Allah kada aujaba laha fi aljanna Allah ya wajibtar wa uwar nan aljanna ta biyo da ta bayo ƴaƴanta ko a ta ka hamil bi hamilana ko ya ƴaƴanta sai ta ashe bai sani ba kaiwar Allah lokacin da ke sun ka tuwo kina sawa miya kina sawa yaron ki eh, yaron ki ko tarki ƙanana a baki bai sani ba shi da sunan samun ki lokacin da ke ɗebi eh, kika tukuru a kudin godi za ki bai wa ƴaƴan kina bai wa ƴaƴan ki bai san sanadiyar shi da sama lokacin da kike karya masa ko kose wa ƴaƴan kina ba su kina zuba musu da mame bai sani ba wannan shi da saboda wannan yana nuna mana musulunci addini ne ya kula da haƙƙin 'yan adam musamman ma haƙƙin mai ƙanana ya haƙƙin ƙanana ya wayanda ba mu ba suna nuna cewa kamar ba musulunci bai kula da haƙƙin ƙanana yara ba kariya suke ga wata uwa ta tsaga da biro ta bai wa 'ya'yanta biyu rabi rabi Allah ce na baki aljanna sai su kula da haƙƙin ƙananan yara saboda haka wannan yana nuna mana ashe tausaya wa ƙananan yara ka kula da haƙƙin sana hatta ka ji ana sani kafin ka tuna rigar sanninka sai ya za ka samu musu sallah ya zo kafin ka tuna me za ka ɗinka ka tuna me za ka yi tausayi da take wa ƙananan yara duka yi ta'addar wannan in dai haka ne lalle musulunci ya kula da hakkin kana yara abin da zai fashe nuna maka ko yaro ba a yarda ka sace sallah ba sai ya kai shekara na bakwai ba a yarda ka jake shi ba in bai ba sai ya kai shekara na goma kuma ko yaro ya yi laifi an yarda ka zane yaro amma in bula da ya wuce goma Allah zai rama masa yaro za a da in ba a ba kada a yi bula da zai kaga wannan don ya nuna maka musulunci ya kula da aikin kana ba da gyara gona da sha daya to ranar za ka sha duka kana uba don yaro ya ya bata maka da masa gona da ya wuce goma ranar kiyama za ka sha duka kai ma musulunci ya kula da hakkin kanana ko na ba a kai kullum da su baro baro dole za ka nuna musu tausayawa wani lokacin suna neman abin kwaɗe su ka fi ta wani lokaci karka da ayyar da saboda wani abin kwaɗe ka saurin yaki annabi ya faɗa na gaya muku a baya sun son cewa annabi ya yi murmushi ya ce akwai wani akwai wani uba yanzu na ana son eh, ɗansa yana barci ya ture bargon shi kafar sa ya fita yana jin sanyi yana tabar yaro sai uban ya rufe ba sai Allah ba su lada sama da yadda muke so yanzu saboda haka wannan ya nuna muhimmancin kula da kananan galibi abin da ya sa wasu suke kamar yara ba wani zai ɗauki yaro ɗan shekara bakwai ya cika sangaya a ja ko ba gaba daga eh, yaro an shi da da yawa da an raba shi da babansa harama shi da mamarsa harama shi da kannansa harama shi da yayyunsa sannan kuma an kawo shi wani gari da aka sani tsakanin kanci kuma aka sake sace nemi abin da zai ci kuma bayan abin da zai ci ma sai ya yi jomin don gara da suna kwace gaskiya ba ta mutu da ake sa zai ɗora kara zai ɗora ita kaga ya ga kwarkwata kamar addu'a wanda zai ci ban da mai kaga fasau kamar bayan kada kaga wannan ba mutum da ake yara ba na gaskiya ba mutum wannan ke وروى أحمد وحسنه الألباني عن أم سلمة أحمد يروي حديث الألباني يا حسن أشي daga ummi salama daga ummi salama zaujin nabi sallallahu alaihi wasallam matar annabi sallallahu alaihi wasallam قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم manzo Allah yace man anfaqa alabana laifi wanda ya ciyar ‘ya'yansa mata biyu, kawo muhtai ko ‘yan uwansa mata biyu, ko yarsa ce, ko kanwarsa ce, su biyu ya ciyar da su. Kawo zawa ta yi karaba, ko ma'abutar dangantaka zuwa gare shi. Yarsa ce, babbansa ce, amma dai an karkato zuwa ga mace. Ya sibu yana neman ladan annabakata alaihi ma ciyarwa da yake musu a wajen Allah A hatta ne ya huma lau har Allah ya wadata su kan da jafarin su a wajen har suka yi aure kira au yasiya kuma ko ya isar musu hakkokin su har ƙarshen rayuwarsu kana zala ko sittan minata so bin nan daidai su. sutura ne daga shiga za su yi masu daga shiga hadisi na hasan da kuma Ahmad ya ka a musulun hadisi da dubu ashirin da biyar da ɗari tara da saba'in da bakwai. Albani ya inganta sahihu tarhib hadisi da dubu biyu da ɗari biyar da arba'in da bakwai. Wato a cikin mutane masu rauni dama uku ne. Eh, masu rauni uku ne. Masu rauni uku nan idan ka duba akwai mace akwai mace tana da rauni don raunin ta ma in ake neman shaidu ko maza in mata ne ga sai hudu wasan shaidu shahidai ne min rijal a in lamya kuna rajulai fa rajulun an ta min yi gida. kuma ba anta ihdahuma kira tudhkira da kuma ukhra kun gane wannan ga mace tana da rauni sannan kuma yaro bai balaga ba karami yaro yana da rauni ala ta wala ta su fahaa amma da kuma lafi da alallahu lakum qiyaman ko yake ya dama hatta idza balagu nikah in anastum minhum rushdan fadfa'u ilayhim amwalahum to kaga mutum nan masu rauni ne a mata ko ba ka ba ga ƙananan yara kaga wanda ta taimaka a ta ba wa tsayyara ta ƙanana da biyu an ta aljanna shi nan ko an ce wanda girman da ƴaƴansa mata biyu ko kuma ƴan uwansa mata biyu duk girman su ya kula su ya aurar da su sai kula su har ƙarshen rayuwarsu shi ba mai yana da aljanna kake nan don ka sani musulunci ya ginu ne wajen tallafawa gajiyayye to akwai na uku kuma mai rauni na uku Shi ne tsoho ko da namiji ne ya tsufa a ya shiga me ya shiga rauni to amma kaga wanda ya tsufa abin da ya sa hadisi bai kira shi a nan ba tsawainiyar shi ba kamar tsawainiyar mace da ƙananan yara ba an gane ko domin yanzu ƙananan yaro ne a sai mun lollipop a sai mun sirila ko ba ka ne, a sai mun madara sai eh, ana Eh, a siyo mu waya siyo mu kwamfuta Kuma ba ga wani a duk wani na harkoki ne na amma wanda ya tsufa ina zai ta kasa masa kwamfuta ina zai ta kasa masa android ina za ka yi sa jami'a ka kake masa kuɗi ko ba ga ba ina ne wai za ka ce wai eh, gashi na wata takalmi ya ya so ya shi a wannan lokacin tabbas yana buƙatar taimako amma abin da ya fi kasa magana mai daɗi in ma ya fi lokar nan inda karki ba ahadu ma auki la kuma wala ta kulla huma ubbi ma hawa jini zai tashi wala ta nahru kuma wa kulla huma qawlan karima wa kulla huma janaha kulli min ar-rahma wa qul rabbi rahmuhuma kama rabbayani saghira فإما تعرضن عنهم ابتغاء مرضات min rabbika ربك fa فقل لهم قولا ميسورا هكذا ka iya magana shi in da ce ya saka ga gaba bai fi ka sai maka goro ba goro ku da wasu a kona da za ka shanye kwalbansa ɗaya zai sai goro na ko ba gaba to kaga ya'yan naka idan uwanka mata din wa'anda kuɗi ya fi dacewa ka ba su sai shi ya zuga ka hannunka ya nauyi ka zama hannunka da tauri sai su gabas sun sun ka gaza su ka ce banda iyayen naka kuma wayanda suka tsufa sun shi ne kama harshen naka kare yi magana mai laushi a haka lamarin ne روى أحمد سند حسن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كنا له ثلاث سنوات wanda ya kasance yana da ƴaƴa mata uku يقوي inna yana tattaro su kuma ake kamar يا يا ما mata يا mata kanka namiji in ya saka kaya da shi shekara ga ashirin ma ya rika sa kaya da bashi baka da damuwa amma ya mace in baka riga sabta ya mata abuwa kana tattala ta ba ita ce fandi a wanda yake da ƴaƴa mata uku uku ya tattaro su wa yarhamuhunna ya tausaya musu ya tausaya musu eh wa yaquluhunna ta daunauyin su sai sun zo kace babu ka kore su kuma akwai kowa kake so ya musu ya tattara ya daunauyin su wajaban lahul janna annabi ce aljanna nan dole ne gare shi ma'ana ko da yana ki za a jawo shi shi aljanna ba zai ki ba aljanna ta waje ba gare shi albattata kai tsaye قال كيلا يا رسول الله أكت يا منذ الله فإن كانت إثنتين فبعد إثنتين yana laushin hancin wani da wasu aure ba ita ya manzo Allah ba in kana suna ta yi ko idan ƴaƴa matan ban samu uku na girma ba ba sai biyu kana sai annabi ta in kana suna sai ko da shi kai ma ta haihu kana sai ce ra'a ba'dul qawm sai ya ga wasu mutane sai wasu mutane suka ga allau, kalu da wahida kuma da sun ce annabi har da mai daya bai yi wa da gara wahida bai yi wa ya ce har da mai daya amma bai ba faɗa ba kenan sai masu ɗaya ba su samu ba inda da haka imamu ahmad ya kawo a madogare da sanadi Hassan. hadin su na dubu sha uku da ɗari sama da talatin da biyar a cikin musnan na imamu kuma yana jan hankalin mu a wani hadisin abin da sa ke ta lura da bangaren mata don kafin zuwa musulunci sun fiti kansu ana cutar da su ana binne su da rai kuma ba a so a haife su wa idza bushira ahaduhum bil unsa dhalla wajhuhu musfaddan wa huwa kadhib يتوارى من القوم من سوء طاف الشرك أيمسكه على هون أو تكرا أطلق أيمسكه على هوان أم يدسه في التراب ألا ساء ما يزل فصل وفضل وللر من اكتسب أولادا وندين من لادا ladan kananan ولم walam yushid bai alal kadar akan kaddara kada yana da yara kanana sai yara da su karo suna shi da yaro yaro yanzu ko an yaye shi yana nasu yana primary sai ne shi na ta mutuwa mutuwar walam yasu alal kadar sai shi da kaddara Allah ba to shi ya haihu yanzu Allah sallallahu alaihi wasallam ya ta aljanna ya tabbata ففي الصحيحين عن ابي هريره رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للي النبي لا يموت لمسلم فذا سموت ومسلمين ثلاثة من الولد يا يا نوع يا يا duk musulmin da yanka uku suka rasu ba zai yi yana musulmi yanka uku su rasu fayyalita nara kuma ya shiga ne gane ko fayyali da nara kuma shi mutu shi musulmi ne yaransa uku suka mutu ba yadda za a yi shi amma ba da sharadin in ya yi haƙuri ya dangana bai yi fushi da kantar Allah ba illa ta illa kalkasa sai dai mai afkawar rantsuwa sai dai mai afkawar rantsuwa قال أبو عبد الله abu abdullahi ya ce wa in minkum illa wariduha da illatar kasar da ake nufi a nan shine fadin Allah babu wani a cikin ku sai ya ke ta cikin ana da duk wanda Allah ya karɓi ƴaƴansa karɓi ran ƴaƴansa suna kanana in mutu suna kanana da su salati an haifa kafin ranar suna an gane ko a yana shan nono a kafin a yaye a an yaye muddin da ya kafin balaga duk ko balaga wanda ba bambanci ko eh, ya ya'yansa mata suka rasu ko ya ya'yansa maza ko a kan duk wanda ya'yansa suka rasu suna ƙanana guda uku akwai ruwa ruwayar ne guda uku to kuma yayi hakuri da yi imani da kaddara to babu yadda za ya shigo to shi ta amma annabi ya ce duk da haka ne ta hillatar ƙasa rantsuwa zai fada kai shi ma'ana zai shiga aljanna amma rantsuwa zai fada kai shi wani rantsuwa sai a dade da aya da ya zo cikin suratul baha wa in minkum illa waridha kana ala rabbika hatman mabdiya wa in minkum babu wani a cikin ku illa waridha illa waridha malamai shi ba su ko su ce sai ya shige ta cikin ta isa wirdul mawrud wara da ya shiga ana sai ta da sai wuce ta cikin jahannama ta cikin wuta na biyu illa wani duha sai ketara da amma ba ta cikin da ba a kan surari surari ko da jisrun mamdunun alamar ita. hanya ne da aka ba ka wajen jahannama to shine wani minkum wani rantsuwa ne wallahi babu wani a cikin illa wani duha sai ya ketara ta kansu da shi da kenan annabi ya ce duk wanda ƴaƴansa suka mutu uku ko balaga ya yi haƙuri uwar ma ta yi haƙuri duk wanda ya haƙuri cikin iyayen ya rike tauhidi ya yi fushi da iko Allah ba baya shanka wannan dan aljanna ne sai dai dan uwa zai fada kansa zai ce da rasu a biyan to kaga wannan hadisi ya fassara ta illar da kasafin ta kai shi annabi ne fassara amma akwai malaman da suka ce takillat al-qabr da annabi yake nufi a nan shine fadin Allah qawa rabbika la nahshurannahum washya Allah zai tara mutane gaba daya da shekaru shi ne takillat al-qabr tara mu aure dai mun shekara dubu ala ayi hal kana hadisin da karantar da mu cewa idan ana da ya'ya suka mutu suna ƙanana to gaskiya akwai lada mai yawa an gane ko galibi wannan mutuwar ya fi damu uwaye mata don ba ta daɗe da mantawa da lauraye ciki ba sannan kuma uwa uba kuma kafin nan ba ta mori wannan ɗan to yanzu irin wannan burin uwa yana kan don lokaci kai babba ne a gida. to sai ka ga mutuwar ka ba zai dame ta ba kamar mutuwar karami don ba mamaki kai babba ne amma ba ka taimaka masa da komai sai da kanka ci kuɗi to kaga yanzu ita din wannan karamin da yi buɗe tana ganin shi ne ya safo zai ceci rayuwar shi yasa akwai zafi a kai to shi yasa Allah ya ware maƙudan albashi na lada ga wacce ko wanda ya ɗan suka rasu suka yi haƙuri rawa muslim an abi huraira ala yace muslim ya rawaito daga abi huraira ala yace atai atat imra'atun nabiyya sallallahu alaihi wasallam wata mace ta zo wajen annabi bi safiyin laha ta karamin kanta fa qala ta ce ya nabi Allah ud'u ya annabi ka roƙa min Allah game da wannan ta ina cikin jarabawa wala kan jabantu yanzu na binne ƙananan yara uku aiza sai ya mutu ta uku kai roƙa ma Allah ya girma sun more shi qala da annabi sai ta salasa kin binne uku qala sai na akwai قال سيدي لقد احتضرت بحضار شديد من النار وانا كلمة شيء tsada. لقد احتضرت حقيقة كي كتنغا كي غانوا bi izuwarin, da ganuwa ko da gashin, shadidin mai karfi ina nari da wuta in tsakanin ki da wuta ma akwai katanga mai karfi hayakin ba zai ke tsoro ki ba balle wuta ana dai annabi yana tabbatar masa ka ku fita daga shiga wuta ta samu aljanna Wana hadisi ya musu sahihi cikin sahih hadisi da dubu biyu da dari shida da talatin ga wannan bishara ne ga matar da take haifan ƴaƴa ba su haifan ƴaƴa ba su zama iri iri akwai wanda akwai matsala akwai wanda kuma ba matsala akwai wanda matsala a mahaifa akwai wanda matsala kuma na annabi yadda a shekhu wani abdulsalam bani da wani littafin a littafin da asari mulmata ya ka yau iskarin a kai a kai akwai wanda ke alaƙa da aljani ne ke kai shi ana iya hanyoyin magani na kore wani abu da zai hanyar rufe to dai a tabbacin idan iyaye suka rasa ƴaƴan akwai lada kwarai da gaske amma fa sai ya zanto babu sun kasance shi sa malamai suka ce mace ce take bai wa ɗan da nono shi kenan sai barci ya kama ta bata sani ba sai koron nono ta ya toshe hanci jaririn da ba ta wana in ya mutu jari kasar haɓa ba za ta yi biya ba amma za ta yi azumi su garin ɗure na yi mutu za ta yi wani azumi sai dai shan za ta samu ta goma shin ‘ya'yansa sun rasu kafin da ta samu lada wannan wasu ka ce a ba za ta samu wasu ka ce za ta samu wanda suka ce za ta samu walai ta alaikun juna ba su yi ba a walakin ma ta amma da da umumin hadisin tun da ba da niyya ba wani wasu yi ganin a'a ai akwai wanda garin wurga su ne sai kuskure da mamman shi ne da ya zo yi kuskure ya zo kuma a bashi gado da aka zo raba gado sai suna da yake ne ka rubutu saboda haka duk dai mace da ɗanta ya rasu ko ɗanta ba don sakaci tana da kai ma ba don sakaci ɗansa yana fama da shwala yana fama da mura yana fama da gudawa akwai kuɗi ba wai babu uwar na gaya maka a kai shi kai har ya mutu Ba kai da sakaci kai ba da wannan ladan ko ranar kiyama Allah zai Allah zai gurfana da kai haka uwa na yi maganin kin ki bayarwa an ce sau uku daidai kin ki kuma so na suka ci kai gida ya yi wahala ya sa maganin baki damu ba ko dukkan ku biyu kai yaron asibiti kawai ta saka cikin sa son kuɗi ba ku da wannan ladan domin ku yi ta'addanci wannan amma dai in kun iya kokarin kuka rasa ƴaƴan nan sun fi kariya da su saboda ka rashin lafiyar yaro abu ne a tsaya a wani za ka ɗan yana gudawa yana amai bai san sama lokacin da ku ko kai a matsayin ka na kasu ka wuri kana gudawa da amai ba Ta dubi lokacin kwalera mana kai yadda kuke ce balle yaro karanci ya kai shekara ba ƙashinsa bai yi fari ba sai da wayo ka bar sa yana tara kan jamewa yana ta amai da gudawa ba ba ka ne asibiti ba ba maganin gargajiya ba an ba ka da imani tsammanin ka da shi ne shekarunka sai tsaya su sani gani su ne sai ka sai wani ma ya ka yaro asibiti

روى البخاري امام البخاري روي ان انس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما زال ما من الناس من مسلم فاب وني مسلم مسلمي اتكم متاني يتوفى له صلاه اي رب دائما غدا اكو لم يبلغ الانس فسكي بلغ با الا ادخله الله الجنه لا لا لا شكرا قبل رحمته اياه من توسير يقولون يقولون يقولون يقولون يقولون يقولون يقولون يقولون يقولون يقولون يقولون والولية لديك التوسعي دائرك حتى أتاك التوسعي نقول يوان نزليل الشاي جيا لكل نظر ذلك هو يا رب ذلك سيداتي تونسي جباب النبي كان نوان دا يرد دائعه تو الله ذلك شكرا تشياء الجنة دائما يكي توسعي دائرك الله يكي imam bukhari ya rawato a zuwa bukhari ya jisara dubu da ɗari da arba'in da takwas a wannan ko ba gaya maka ba yana nuna maka muhimman laifin irin waɗanda suke haifar da ko don sun kashe da mutu kenan sun ce alhini da ƙanana yara na yana saboda shiga aljanna kenan to da su da jefa su a ko kwalta su yana shiga ba da ke kawo shi هذا شرك أيضا روى أحمد سند الحسن عن عقبة بن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت من أكل صلاة من صدق أسعد فريق جائعه أكل يرسى قتلت أمك wanda ya rasa ya hukumin sulhi da da tsatsan ya ɗan cikinsa ƙanana fasta sabahun ya yi haƙuri ya dangana ko ya nemi ladansa a wajen Allah Allah na ga Allah saboda lafa ala abu shana abu shana ya ce faranta wani wasu fi sabi da ya eh, yi haƙuri don Allah wala ne kula an mara tsawo wajen ban da hulɗar da ta yawo da wuri shi da bi musu na imamu ahmad hadisi na dubu sha shida da ɗari takwas da arba'in da bakwai hadisi ne rawa ibn majah wa sanahu al-albani عن عتبة بن عبد السلمي قال سمعت رسول الله يقول نجا النبينا جوا أي المسلم يموت له ثلاثة من الولد باب مسلمين لآية سأقول ذات رسول لم يبلغ الحنسة بس بلغ مع الحنسة شنو بلغ kalmar asalin alhir su ne wa kanu yusiruna ala alhir alazim suna tokewa akan zunubi alhir zunubi to kaga bai kai a rubuta masa zunubi lam yablughu al-insa ba sai a rubuta masa zunubi ba shi ne balaga khalil Ibnu ahmad al-qaidi yace ya yablughu al-insa da balaga al-insa idza jara alayhi kalam ya fara gudana akan faru saboda haka dai ana nufin wasu wasu ce asalin hinsu shi ne kafara a annabi ya ce من حلف wa qala شاء Allah فلا hinsa au kama qala wanda ya rantsa zai yi kaza sai ce insha Allah fala hinsa alai babu kafara akai kenan ah, lam yabrugul hins bai kai matakin da in ya rantse da yi abu zai yi kafara daga ce da ke balaga ba wai da ba duk wanda ƴaƴansa ba su kai balaga ba su ka a wani ya sake nuna maka ba sai an wata ɗaya a duniya da ya mutu ko shekara ɗaya ko shekara goma ne in bai balaga ba da ɗan zai balaga shekara sha uku sai mutu shekara sa sha uku da rabi in dai bai kai balagan ba illa talakau irin wa'annan yaran nan sun sun kai uku illa talakau sai sun tare babansu min abuwa janna daga kofofin ina aljanna ta samaniya guda nawa guda takwas ko kuma gobe aljanna takwas nan za su tsaya za su yi zanga-zanga amma ba irin na yan shi'a ba eh, zanga-zanga na libana kuma Allah da yadda ku yi yadda ku dage zan sa su aljanna eh, yadda za a yi yaron kowa ya ce Allah kawo babana na aljanna wata ruwa ya zaka kai ka ji aljanna ce wallahi ba zan tafi ya Allah sai an kama ma sai an kama mata haka annabi in an zo ma ayi asha'a ya ce ya zaba ko kuma aljanna kowanne ya so ya shiga to baiwar Allah ga lada yana jiran sannan ya mutu ta fara iyo kamar algaita da in gwargu ya dauka ba ki samu ba إنما الصبر عند الصدق في sai an yi haƙuri ابن za a samu ibn maja ka a cikin sunan hadisi da dubu da ɗari shida yana nuna mana eh, duk da kana ganin ƙananan yaran ka yadda kake gani a duniya in za ka fita yana ko ka ɗauke shi ko zai je ka ba ma ba zai juya ba a ranar da yau mai firul baro min akhihi wa ummihi wa abihi ƙananan yara da ba za su buge ka ba kuwa za su nemo ka sai sun mutu bi kuma balaga irin tambaya ba mutu yara uku ba to shi ne misali ya haifi ɗa ɗaya matar tana da cikin tsirar ta haifi waye. ta shiga mutu bi kuma balaga to shin shi tun da sun mutu bayan <laughs> bayan ya mutu sun za su cike masa wajen kwai ya samu za ku ɗaya don ne da ƴaƴan shi ko za su cike shi amma ba a su da yake duk wanda ya gabatar da ƴaƴa uku suka mutu kafi ya mutu da ransa ya ji raɗaɗin mutuwarsu ya ji baƙin cikin mutuwarsu ta zauna yana karɓar da abin da ya ke magana Now, Allahu a rawa tabrani wa sahahu albani tabrani ya rawaito hadisi albani ya inganta an habiba annaha kanat inda aisha habiba tana wurin aisha tana wurin aisha فجاء النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الله يزو حتى دخل عليها هل يشهد غريبا وقال سيدي ما من مسلمين باب وصل مسلمين بيو ya mutu lahuma zai mutu musu iyaye biyu kenan salasutun min alwalad ya'ya uku lam yablughu al-hinsa wa in rasul balaga ba illa ji abihim yawm al-qiyamah sai an zo da yaran a ranar kiyama hatta yuqafu ala babil janna salasutun da sa kofar aljanna zanga zanga ne amma da izinin Allah fa yuqalu lahum فيقولون حتى يدخل آباؤنا حتى إلى يوم سنتك الله يبنى سنتك سبع بانا يسنتك سبع الأبياء سنتك حكا يا رب تشعر بانا سنتك على الجنبة إما ما تبعى سنتك سبع بانا يسنتك هذا سنتك شداء الجنبة فيقال له انت اتوسل ادخلوا انتم واباؤكم الجنه فاي تقول هي تاخذ الجنه يزوء الكيامة الذي نرد حج كنانا يا رابا يبي نرد حج ينسى الدنيا يا نرد حج ينسى على الجنة للي يا رابا أرمي كأن ما أقول الخير in ba su mutu ba ma ta samu ladan karfi wannan abrani ya kawo a cikin al'ausar a jinsi da dubu ashirin da ɗari hudu ashirin da shida albani ya inganta a cikin asarki wa tarihi a jinsi da dubu biyu da kaga wannan yake nuna mana lalle musulunci ya tanadar da romo mai yawa karkashin hankali ita ma yawon fasadiruna ajrabhum bi ghairi hisab kace take karwanci sai ta haifi ƴaƴa uku wanda tana kula su kuma sun mutu kafin talaga kuma abin ya ai in cikin mutuwar ta kai hau kana da wannan ladan kana da wannan ladan in za mutu a karuwancin in kuma ta tuba za a yi walkan na ladan in kana duka tambaya wancan satin sai tambayar kuna satin da kafin da gani akwai tambayoyi eh to wai wai bisa hankali ko don me sai wannan ma ya kamata mu dube shi da cikin sati ne wuce don wancan saboda haka dole a samu takarda ya fara tambaya wa majalisa ya so ta ففي الصحيحين عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان النساء للي وصل للي مات وسمات قلنا للنبي Sun ce wa Annabi, سنتي Allah na yau يوما dan ya mana wata rana mana kullum sai rika majalisin maza babu na mata a buɗe mana islamiyya kaga sai annabi ya buɗe su fa wa'ada kunna ranar da ya zo ya ilmantar da su musu wa'azi ga kaɗan daga hadisin da ya karanta da su wa qala ta ayyu mamra'a tun matarta wa ayyu ba kowane mace da karuwa cikin kowanne <laughs> eh ayyu mamra'atin mata laha tsara min al wani, bin matar da ƴaƴanta uku su mutu لم يبلغ الإنسان بس كيف لك بقى كانوا حجابا من النار sun zanto hijabi ne daga shiga wuta alamur abdul wata mace kuma ƴaƴan da biyu da suka mutu sai ta leko ta ce tasna ne har da mai biyu kada annabi da uwa Bukhari da Muslim hadisi da dubu da ɗari biyu da hamsin a sahih Bukhari dubu biyu da ɗari shida da sittin da hudu a talatin da hudu a sahih akwai da suka kawo wani ce da an ce haka mai daya annabi zai ce hamsa mai daya amma akwai ruwayar da ya ce annabi zai ce hamsa mai daya a kawo wannan ruwayar ba ne ya zo cikin sunan da sun da ne da ɗaya ce har da mai daya amma nawawi ya yi kotun din sa shan asalin musulun na shahihu musulun da suka yi hakikin littafin kuma suka ce wannan sahihi ne na mai daya da. To ‘yan uwa wannan hadisin da muka yi ta karanta a babin nan kawai ya ciro wasu wasu darussa a cikin asharar sahihu muslim yace na farko wa fi hadil ahadith dalilun ala kauni asqalil muslimin wannan hadisi ya nuna mana kananan yara wayanda iyayensu su kai ko ba ba sun mutu ko balaga kan aljanna zai in ba yan aljanna ba ya za su kawo iyayen su aljanna ko mutu yana kawo ne aljanna kaza ki ku shiga aljanna su da iyayen su ga wani ya nuna duk yawon da iyayensa musulmai ne sai mutum ke bala gaba ko na miji ko mace ya hankali har ma yace wa kanna kana jama'atu fihim ijma' al-musulmin su jama'a malamai su kai malamai sun ijma'i akan haka cewa duk da iyayensa musulmai ne da mutum ke bala gaba da hankali imamu masu yace a ah, أما أولاد الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم الإمام متحقق على أنهم في الجنة الإمام الذي haɗuwar malamai duniya kaf ɗaɗin annabawa da suka rasu bifo balaga dan aljanna amma bayan balaga kowa addinin da suka fi da da ɗan ba ɗan zabani bi bane ya mutu illa wale ta ina duk wani annabi wanda ɗayansa suka mutu bifo balaga duk ƴaƴan da ƴan aljanna haka ma ya ci gaba da cewa wa amma alfalu man suwahu amma ƴaƴan waɗanda ba annabawa ba ne iyayen su irin mumin amma iyayen mu'minai ne musulmai ne amma irin ulama alal kafi da na, gaba ɗaya malaman su yanke hukunci na kada waɗanda suke ganin ƴaƴan da suka mutu ba su fara gaba amma iyayen su musulmai ne ƴaƴan da ƴan aljanna ne sun kafa hujja da ayar Qur'ani da Allah ya faɗa aya ta 21 a suratul Tur والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما أعلناه من عملهم ذلك وصوى سكة وقفي أما ما بين راجل سوى الميار وإذا كنت أباني لا أنت إياه ينصب أبوسك sai suka rasu bifo balaga shin me matsayin ƴaƴa wasu suka ce ƴan aljanna wasu suka ce a'a yan wuta ne dan iyaye a kafirai suna tare da ƴaƴan su a wuta wasu wasu ce Allahu a'lam wasu suka ce za a musu jarabawa Jarabawa da Allah zai musu zai haɗa su da wayanda su ba su ma balaga ba su da hauka har suka mutu a hauka ya ɗebo su da ƴaƴan da iyayen ba su su suka su duka Allah ya kawo su hankali da tunani da sai Allah ya ce ga wuta can wani rami ne na wuta sai ku fada duk wanda ya dage ne ya fada sai ya saka kifa hantar ita aljanna wasu su wasu suke fadawa sai Allah ya ce wa'yan da suka fada abada a duniya sun talaga da sun warke daga haukar za su wa yadda da suka ki fadawar ko da sun balaga a duniya ko da sun warke daga haukar su ko za su yi haka ibnu hajar ya kaci cikin sultan ya cikin karatu قال وحيد عبد السلام ya ce rawa مسلم an abi hassan قال قلت لابي هريره قلت ابو هريره انه قد مات لي ابناني انه قد مات لي ابناني انا جسم ثم تموت وما أنت محدث يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك بان نبالي ليلة موسى الله الحديث تبان وانا حديث تتجيب به أنفسنا وانا زي ورم ذات وانا أم موسانا كبيرا وشتوم قال إيه؟ نعم إيه قال قال نعم صغارهم الذي تتنان يرى دعامي سبحانه amis ne na aljanna me da amis ku duba wanda lai na adda amis jam'u da amos jam'u da amos amos ضم الدال أيوة الآن ضمة وهي ذويبة صغيرة على مرحلة التاج an gane ko kamar mai munjin shi ne wani tutsa wasu tutsoci ne ba ka ke ko da za ku suna ci amma dai galibi eh, ana ce masa ashko kaska kaska shi ne da amis da amus ko san kaska a yi bashko da baburanci da hausa kaska wani ɗan kwaro yana zama a cikin dabba Hannan ɗan adam yana shiga cikin shi a jini to guda ɗaya da amus jam'i da amis to ka san kaska ai matsalewa yake a cikin mutum ko jikin kaska yana shan jini matsalewa ta kage cire wani ma sai da wuta to kaga yadda ya yana an kwatanta tacin kaska da jikin ɗan adam yayin shan jini da nacin da ɗa zai yi wa Allah ya asa babansa aljanna. Kana wannan? ba wa shi biya dibru shi galibi an kwata yaro da wannan gaskiya din don kan kasa su a da harkari da kawo mutum fakira sun ce addu'umus wa rajulu kathirun dukhul ala al-muluki min khayri ya da addu'umus shi ne duk mutumin da sarki ya amince da shi ko da yaushe na iya shiga wajen sarki ba tare da shi ba ko da yaushe an ba shi dama wani ana cewa addu'umus sarki ya ba dama duk lokacin da ya so ya shiga wurin sarki kun gane amma an fi da kansa ya talaka adon abahu sai sai hafta babansu au kana ko yace abawai iyayensa da ya kuma da sauki yadda kaska yake kama cikin mutum da kawai sha kuma yi kuma da babansa au kana a wata ruwaya da ya bi da hannunsa kaga an kama ka hannu karka da to in baban tsirara kaga an ji hannun ta ce ba kama akudu ana kama yadda ni na yi riko su sani fadin saubika da bakin tufafinka sai ya gwada masa praktika shi eh, shi sahabi eh, abu da eh, abu ya a na? wala ya sana ha yaron nan ba zai haɗu ba tale shi tale shi ba zai bar baban ba ko kala wala tafiya ba zai tsaya ba hatta yudkhilahu Allahu wa abahu jannah sai in Allah ya shiga sautin uh, wannan hadisin ya inganta dubu da biyu musulun hadisin dubu biyu da ɗari shida da sautin فقال حسن الخريج عن ابن عباس انه سمع رسول الله يقول ابن عباس ya ji annabi na cewa man fara umbaratan wanda yake da farafan daga ba ta biyu da suka riga shi kanana yaran su da biyu sun tashi mutuwa in ummati daga al'ummata kana khalaqa Allah Allah zai shigar da shi ta dalilin su فقالت عائشة عائشة تسي فمن كان له فرض في تكا يا النبي وندي أبي فأشكى المتأخر يموت قال ومن كان له فرض وانت ما ينال هذا عائشة يا موفقة يا وجه أكي متى موفقة قال تسي فمن لم يكن له فرض في تكا لا النبي كوريا يا يا وجه قاتل الأنبياء رسول الله أي سنة ونظر أنا جماعة لا يتوقف wala ta tare da wani da ko suna cewa ta taba bari amma wannan kariya ne har ta ji ne fa ana rabu ummati ko ai ni ma magabaci ne na al'umma ta dan yusabu amma sifata zai same su irin masifar rashina ire-iren ki ko mutuwa na kai haƙurin rashina ya ishe ku mu aljanna wannan hadisi أولا صائف الكبرى هيا وضع ديت السنن الكبرى الصحابة والألباني عن أبي سلام أم مولى لرسول الله صلى الله عليه وسلم دوري أن تجمع أن رسول الله تعالى فقال فخر فخر ويل ويل amsin ga wasu abubuwa guda biyar ma askala wannan filmisa kan abin da ya kai su kauye a ciki shi ne la ilaha illallah wallahu akbar ko wa subhanallah walhamdulillah wal waladu salih da ɗana kwarai yatawaffa ya rasu fa yahta sibu walidu sai hajjuka ya dangana ya hawo sai ya kawo a cikin sunan kubra hadisi na dubu tara da ɗari shida da hamsin takwas albani ya shiga ta sahihul a hadisi na dubu da ɗari takwas kaga ana amon wani magana yanzu ya fara kawo mana kuma ladan mutuwar da ya balaga don walwalar da salih ka za ta yaro salihu bai balaga ba ai sai ya balaga za a kai a gidan wane to duk wanda yake da yaro na gari ya addini ya mutu ya yi hakuri dan yana kula da baban yana kula da addini sai rasu أما يا أبو شما يرى الزادة سيرى الدوية أما يا أبو دام الأيسا الثاني هو على ما قال من شيء عليه يموت هو لم يكن يأبو أكل لا أن ما يرى بعد رسول الله وقال حسن غريب أنا بموسى الأشعري أن رسول الله تعالى فضالة إذا مات ولد العبد إذا تبا ويا رسول قال الله الملائكة الله يسوع ملائكة قبضتم ولد أبي كرسان ما وانا فيقولون لا سيصلي فيقول سالة قبضتم ولد فؤادي kuka ta ɗaya ta tuwa zuciyarta ta ta dole a zuciyarta ta sa sai kolo na na sai sai sai kolo sai Allah ce ma ta ƙala abdi e ba wa na yi ta san Za da kafin mu daga ko boko haram la'anatul lahi alai haka za su su kashe mutum ya ce binne wasu su je a binne da su in ana wa wurin da ajiya sai su zauna don su ji me me za a faɗa sai su samu ne su take in ka yi wani magana wani ba makwakwa da Allah kallashi wanda su ke cin kashi da su. sa da ladani ya ce, jama'a mu yi addu'a ana tare da shi hankulan da ake ciki Allah ya tona su fasi ilimin ya karfi na'urar yace lada ne ya faɗa ba ni ne ban ba ana da duk da da rabuwa yau haka ya mutu Allah yana tura mala'iku su tura wurin tafiya amma ba wai don don ta'addi ba ko ga rahoto don Allah zai ce ma za ma da abdi a tsawon zaman da bawa na yi a kwanaki makokin da yake cewa ne sai wurin da ta ka ya gode maka wasan da ya kace alhamdulillah ina lillahi wa ina ilaihi raji ka ci jarabawa ya yaqulu Allah ta Allah ya ibnu li abdi ku gina wa bawan nawa baban nasa ku gina masa baitan kasafar yar gida sai na ji azan وسموه بيت العم فتنع بدا صوعا جدا ما سبول جدا ما سبول ذرية لمن حملنا مع نوح كان عبدا شكورا كاجا شنو كاي وسموه بيت أولا كأي بك الحمد لله لا وإلا إلا أولا أحمد بن صحيح أن قرب الإياب anna rajulan lalle wani mutum kana ya ajin nabiyya sallallahu alaihi wa sallam yana zuwa wajen annabi wa ma'ahu jibril lahu tare da ɗansa sa qala anna li talib yace ma tuhibbuhu kana son yaron nan naka qala ya rasulullah dama ga Allah ahabbaka Allah Allah ya soka kama uhibbu yadda nake so ana ko da yadda nake son yaron nan Allah ya soka ya dan kai ba da yana so ya so na bi su a fakaja hun nabi sallallahu lamarin wasallam sai annabi ya rasa ta don kuma yana yawan zuwa da dan saura dan annabi sai yana zuwa ba dan annan dai fa lil fa qala lil annabi sai mu a fa ala ibnu fulan ya samu dan wani ne ba na gare sa sai تسعة بسر يا رسول الله يا مزعنا معك أي يا رسول فقال النبي صلى الله عليه وسلم sama da asiri za amma ta hibu aka son Allah ta asiya baban kada ka zo wata kofa min abwabil janna daga kofofin aljanna illa wajen ta hutu ka same shi yadda zuruka yana jiran ka قال رجل سيدي ce ya rasa ya manzo Allah alahu khassa sai wani mutum ya manzo Allah shi wannan ne gare shi to don ɗansa ya mutu sai ya zo gobe ya ma ɗansa ya kama shi a duk gobe ya kai na shiga da shi alau khasa bona sunan da haka ne shi kaɗai shi ne kaɗai ya tsaka ya mutu abu ne kulle na ko ga dukkan kada sai a da ta kulli kulle a duk wanda ya rasa ƴaƴansa eh wannan hakuri shi ba yana da wannan Imam Ahmad ya kawo hadisi da dubu shafi da dari da sittin da. Rawa Ahmad وحيد عبد السلام قال أحمد يا رويتو بسند حسن عن معاذ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلمين باب وصو مسلمين تنبيو يتوفى لهما ثلاثة دائم سوء ذات متو إلا أدخلهم الله الجنة يا الله يشكر سوء الجنة بفضل رحمته إياهما لهم توسعين ديكي قالوا يا رسول الله أوصنا لك هذا النبي قال أوفنا قال أو واحد هذا من يا قال أو واحد ثم قال كان هذا من يا قال كان بيتي والذي نفسي بيده نارا ألا ترينا يك حنوسا إن الصفة lalle ɗan ƙari ko ɗan da ya zo babu rai ko ƙaramin yaron da ya mutu da ya wallahi zai ja mahaifiyarsa bisarari da cibiyarsa ila aljanna zuwa aljanna idza sasabat an ta dangana kan mutuwar shi ta nemi lada a wajen mahalicci imamu ahmad ya kawo hadisi na dubu dubu ashirin da ɗaya ɗari biyar da tamanin da biyar wannan hadisin ya ba mu a kamar haka darasin farko a nan in mun ɗauka na hadisin annabi ya rufe shi da rantsuwa wallazi nafsi yadi ko ba gaba wannan ya nuna yana cikin ire-iren hadisan na wuri ke ishara ya halatta karanci ko da ba a nema ka me ba karanci kada annabi ya magana ba ce karya ba a ya rantsi fadlul hamdi ala ta'a ko da an zai goro ma zai dara duk da wani ma magidanci zai shiga fadalar godiya wa Allah in ka ci abinci ka kai godiya ji ma a gare ka wanda ya ce da kai ma sai ka gode ne kai man ka ba kun yana fama da kai alhamdu ana ta'a godiya yayin da aka ci abinci wa sharab da sharwa turzi ankalwa sai yardar da kai wajen Allah alwahab da yawan kyauta. Rawa Muslim an ana sun mali kala ana Rasulullahi sallallahu alaihi Allah ya ce Allah lalle Allah da yarda anil abdi hakika yana yarda anil abdi da bawa. an yi akulal aklata Ya yi ci abinci ba ya ko alaiha ya gode wa Allah ga abincin ko ya shiraba sharfa, ko ya sha abin sha ba ya ko alaiha ya gode wa Allah wasu kofin hamdu sai godiya روى البخاري عن ابي امامه ان النبي كان اذا فرغ من امه كان النبي زوج جمع بنتي فقال فرغ او ترى ويجي صار فاما ادته اذا aka ɗauke. kwanin جمع abincinsa ma'ida da kwanin cin abincinsa kwala sai ce alhamdulillahi lalzi fafana wa غير مخفي ولا مغفور قال مرة الحمد لله ربنا غير مخفي ولا مودع ولا مستغنى ربنا يا نبي الحمد لله قول يا تبارك الله الذي كفانا واللي استمنا إيه استمنا يا إيه كشف من wa arwa wa arwana da wani tsakar da me wani tsakarwa ya kashe mana shi غير مخفي bai غير مخفي ba mu zanto mafiyin wanda isa su ba isa su. ba na ba mu zanto ya ishe mu abin da muke da shi ba cewa ba wa bukatar na Allah ba a bai da mafiyin ba mu zanto masu cin gashin kansu ba a'a har yanzu muna tangal tangal muna bukatuwa zuwa gare shi wala mafkuri ko ba za mu tantance wa kada marata ya faɗa wata ruwaya alhamdulillah ko wani lokaci alhamdulillah rabbina wa da ta bata gala ubangijinmu ghaira mafkuri ba ma cin gashin kan wala muwadda'in ba ma kyale shi ba ma kyale abin da zai ba mu wala mustazna ko ba mu wadatu daga karansa ba domin sahih a hadisi na dubu biyar da ɗari hudu da hamsin da ɗaya adamu farkin lokumatin sakita rashin barin lomar da ta faɗi alluma loma a sakita da ta faɗi lomar tuwo da ta faɗi na ce kaki barinsa للشيطان للشيطان لأنه قد تكون فيها البركة عزيز ما أصدق اللومة تجد فقال albarka yana iya zama a cikin. روى مسلم عن جابر قال رسول الله nan wai ana nufin ka wanda ba kar ya fadi akan kashi ko kace za ka goge kayar kawai kar ya fadi akan kashin kaza kashin agwagwa a ana nufin a za a nan Eh, ya goge tsaba-tsaba da yake wani ya kula har ya ci wala ya da a halin shi na kar ya bar ta wani an yi gora ya su suke da wani zara su suke gaba san zafi neman wa. kada ya bar wa shaidan hake nan in loma ya fadi kabari na shaidan wala yamsa a yadahu kada ya goge hannunsa bilbindi eh, da kyalle a yala aka a sabi abu har sai ya sude ya zo wata ruwaya ya ce ko a suke masa a kansa ke ba ina kula ya domin shi bai sani ba sai ayyu ta'amidi a wani bangare ne na abincinsa albaraka albarka ta ce duk sarki ko musulmi hadisi na dubu biyu na talatin da uku ko idan muka dubi wannan hadisi idan muka dubi wannan hadisi azza Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ji hankalin mu idan muna cin abinci in loman to ya faɗi mu ci don in ba haka in mun bari mun bar wa waye mun bar wa shedan an gane ko annabi ya ce domin a abincin da baka sai na albarka yake in kana so ka ciyar da shedan ka riga yadda loman to baka bari saboda da son samu ka riga cin abinci a wuri mai kyau don wani goro da wawa wanda za ka karɓa wasu abinci a gida ko bai tabbatar layin da yake loman to ya ba da kayan da cikin kwata din ta abinci a wuri mai tsafta yadda in ya faɗi za ka ɗauka in ka ɗauka riba biyu ne ribar farko ta zace ne ya kwana da yunwa riba na biyu mai yiwa ka samu albarka ce to kaga ta zo da kai da shaidan ka zama sponsor na shaidan ka daidai ke da sponsor na mubara wannan kenan to kaga wannan kenan idan kana cin abinci sai ya san tolo ma ko ya faɗi a nade ka ɗauka don abincin ba sai ina da albarkar yake ba ba wai sabon albarka yana cikin wanda ya faɗi ba albarkar cikin abinci yana fluctuating wani lokaci albarka yana cikin kayan wani lokaci yana cikin biya ne wani lokaci yana wancan busasshen wurin da ba za su ka taba wani lokaci yana tsakiya wani lokaci yana gefen dama wani lokaci yana gefen hagu wani lokaci ma yana cikin kwan da sai ka fi zuta sai ka fi an gane ku wani lokaci ko wannan lomar da ya faɗi da wani lokaci na ya sa za ka ci abinci kai ma ɗan kwakwa ba ka abinci da za ka yi da shi sai ka cinye shi ka su da kwanon tas ka su da yatsan ka sharaf ka zan ko kaga haka ake so kaga albarka da yawa albarka din nan suna ne amma yana da fadin ma'ana yana daga ciki ba mamaki kana neman aiki wannan gani wannan da ya fadi kana da wani su wanda samu aiki an gane ku aka samu biyu eh, wani da zai amfani dukkan akwai wannan ko wani rashin lafiya da mai ka wannan noma ya fadi a shi da kwanan da ita kai yau din nan maganin sai na yawwa shi yasa abinci ba ba karama ba shi yasa Allah ce ka yi wani shi sosai a ita falyanzur al-insanu ila ta'am ba karamin abu saboda haka ah, sai ya haka wajen kokarin samun albarka wanda ba bambanta ba abincin karyawa ne abincin dare ne abincin bai san ina albarka ya yi ba wannan kenan sai mu da cikin hadisi muna biyar da nawa da rabi yayi Ake da ashirin, Adamu Zakali rashin ci min wasu da daga tsakiyar kwano karka ci abinci da tsakiyar kwano kana tsinkawa tun da karon farko ibti za'a lil baraka ta neman albarka rawa tun mutu wa kala hasanun sahihun a ibn abbas annan nabi sallallahu alaihi wasallam kala annabi yace albaraka su albarka tanzilu tana sauƙani wasala sa'am a tsakiyar abinci fa kulu kuci min hafa daga kyanfansa wala ta kulu min wasafi kada ku tsakiyar hadisi na abuwa sahai sun mutu ya ka hadisi na dubu ɗaya da ɗari takwas da biyar fadlul tasmiya falalar basmala ala ta'ani za a ci abinci fadlul tasmiya ala ta'am alif basmala kan cin abinci sababu min asbabi nasil baraka sababi ne daga sababban da ake zare ne da baraka أو ثم وقال أحسن صحيح عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول الطعام في ستة من أصحابه annabi na ci abinci da mutum shi da cikin safansa fa jaa a'rabiyyun sai wani ba kawai ya zo fa akala ko bi lufatin sai annabi ya da shi lowa sai kowa ya dubo wayan ya zama ne bai mutu ba fa qala sallallahu alaihi wa sallam amma innahu law samma da ya yi bismillah da ka faɗi da shi wanda ya nuna muku ko da duk kun yi bismillah ɗaya sai bismillah ba sai fata muku masani abincin ba zai shi ba yasa ana son eh, kawai ya zo ci abinci a yi bismillah a bayyane in baka yi ba tashi tsela baka yi ba tashi ana ko bai yi ko ka tashi an gane ko a ga yinka a bayyana ka tana ta da wani ba za ka gane waye ne bai yi ba kore shi in ba ka tsarka ci abinci ana koshi amma akwai walka kan talakar tasmiya wanda ya bar bismillah a kalama hushe na shi yana ci abinci tare da shi an ci ana ya haɗu amma a jahannama rawa musu da an jabi bin abdullah annabi samiya annabi jabi ya ji annabi ya kula yana cewa Ya kada kana rajulu baitahu idan mutum shi shiga gidansa Ba za fa na Allah inda cin abincinsa qala shaytan sai shi ne yace da bi ta lakum wala asha ba ku da abokin kwana bi ta wala asha ba ku da wanda zai tsaya ku da annabi ce inna shaytan yastahillu fa shi dan yana halatta muku abincin da Allah ya rasu rasulullahi alaihi wa da ba a yayin ce wa inna huja bi hadin kare ya tun kuma wannan baiwa yastahillu bi dan ya halatta wa kansa abincin ya samu ya ce ba hausu dili na kama halatta fa ja bi hadal arabi yazo da wannan bazoyan yastahillu bi dan ya halatta abincin da shi ba hausu dili na kama a halatta wallazi nafsi bi yadihi inna yadahu bi yadihi lalle hannun shaidan yana cikin hannuna ba a yadda ha tare da hannun kaiwar hannu uku ne ga hannuna ne annabi na wasa ga hannun makolin da yi guda biyu hannun shaidan hannun ta wannan ke dan sai mutu hadisi na dubu biyu da sha bakwai wani abubuwa wajibi ne iyaye su lura yaro ka yi zai ta ko da shi ne a wanke masa hannu ana a ce masa ko da ba zai faɗa da baki ba a rage a tattaɓa bisu a koma وفي صحيحين عن عمر بن ابي سلمه قال كنت غلاما لا كسر يارو في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم عشان كل ورنا الله صلى الله عليه وسلم وكان بيدي حلنا تاكسن شيء أديس تنا ياو الصحبة أقوام يمنا جابي كما الله صلى الله عليه وسلم يجد لي فقال لي يا غلام سم الله كما الله أبي هارو وين أكرمي أبغى التربية وكل شيء بيدك تجد دعمك

gobe za a yi ta a wani masallaci a unguwar sarki ayin a da furo usman ka a rage usman ka kana usman ka san wurin kan kwanan gidan sarki ko zo ta kwanan da ya fi kwanta gidan sarki ana shiga kwanan da gabas ba a kana zuwa ba gabas wani gidan sarki kuna shiga layin da ya damar ka? Layi da ya kai gefen damar akwai masallaci a wurin eh? Eh, hazal habib da ko sai da la'akar za fara shi ne kwanan ta wurin wa wallahi gidan garcida ai gidan garcida kuma shi ne layin gidan wasu usman da layin gidan garcida